abubuwan da ya kamata mu rinka mai da hankali a su a matsayin mu na hausa individual amma ba ma mai da hankalin mu kai well idan abu ya shige muku duhu na kan je in yi bincike iya bincike in nemo muku abubuwan da suke faruwa to asalin labarin shushi dai da wancan sauran shushi tun tana gidan mijinta babu abin da shushi ba ce asali ma mijin shushi ba shi da komai shi yayan shushu shi ya gina musu gida a wannan unguwa uku ya ɗauko shushi da mijinta ya yi furnishing da komai ya ɗauko shushi ya dada ita nan kun ji ɗaya dangin shushi ba su san tana da wani dangi shi yaya ba 247 suna tare in tana wajen aiki shushi suna tare in za ta koma gida sai ta biya inda yake ta ɗauko shi suna rayuwa suna rayuwa suna rayuwa babu wanda ya saba raising finger ya ce ga abin da yake faru iyayen shushi ba masu kuɗi ba ne but still shushi tana abubuwan da kai ma ka san is questionable shushu tana da aure amma shushu ba irin abin da da ka san macen da ba ta tsoron allah shushu tana yi ni na so a ce abin bai kare akan yaya ba akan shushu ya kare allah ya saukan mata da izinin abin da ta yi saboda daga bakin budurwarta wadda take cewa tana son ta akwai lokacin da shi shi kolan mijinta ya taba kama chat din su tana yi wa mace in na faɗa muku sunanta za ku santa yar fim ce kuma sannan yar tiktok ce tana yi mata chatin na soyayya sai mijin ya kama ya gani sai ya ce ya haka ya neman mata wa'azi sai take gaya mata kan cewa eh mijina ya kama ki wai ita wacce ta tsorata ta ce ke da Allah share shi na gama da shi sai yadda na yi da shi bla bla bla bla bla bla suka je umra sun dawo of recent sun je umra sun dawo ba su je da mijin nan ba ku duba baya wannan lavish sunan da aka yi na eh, last year ko kuma in ce farkon shekarar nan yaya ne ya sponsorin sunan nan yaya shi ke siyan kayan abinci ya kai gidan mijin shushu yaya shi ke komai abinda da miji zai yi so he's been fed up and tired of irin wannan rayuwar sai ya ce ba zai iya ba shi aure zai shi ne fa nan fa ban ya tashi ta ce billahi lazi huwa rahmani ba wanda zai yi aure kan ya yi aure gwara ta kashe kan to shine aka rinka kicikici da ya hana ta da ya hana ta ta je ta ta yanke ta fito wannan kishin abun karye aure su rabu ta wuƙa wuka ta daddaba mai ba ku wanda yake mahaukaci no matter how you cover cover things Allah siya to duk abin da kake yi na zo gare ku matan aure da kuke bin maza duk abin da kake ka kashe auren ka je kai abin da za ka yi wallahi har kinsin nan ma'aiki ba zai barka ba ba zai barka ba ba ta yadda za a yi from norway ki tashi mai miki alheri shi yake miki komai a rayuwarki kuma sannan kuna cewa wai shi wai shi shi yaya shi yaron mijinta ne to ba wanda bai san yaya shine mai kuɗin ba Shi ne money machine din mijinta ba shi da ko sisi uban kowa ya sani in ba ku sani ba ku je ku bincika yaya shi yake komai daidai da ruwan da za a sha a gidan shi yake siye shi yake komai mai kuɗi ne ba wanda bai san yana da rufin asirin sa ba daidai gwargwado shi wancan kolan ba shi da komai to don haka in za a yi adalci a yi adalci a bincika ba wani wanda ba shi da hankali a ciki ba wani sai mutum ya zo ya laifi sai a zo ana cewa wai ba shi da hankali he is depressed wa wanda yake fama da depression ya fita daban kai kuma kolo kai kai ne babban munafiki da ana aikata abubuwa under your, your, roof saboda kwaɗayi ba za ka iya fitowa ka faɗa ba wallahi Allah dai ya kyauta Allah ya raba mu da mummunan ƙaddara gaskiya ita ce wannan gaskiya iya abin da ya faru amma ku ɓoye ku ɓoye ku ɓoye ba zai hana gaskiya from sofesin ba Allah ya kiyaye na gaba Allah ya raba mu da mummunan kaddara